Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kasuwa aka yi miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi, hudu ga watan Satumba na shekarar biyu, Ga labaran duniya mai karantawa sarfi Hashim Gumel. Sojojin Rasha sun yi fatali da yunkurin da Ukraine ta yi a daren Juma'a na sake kwace tashin nukiliyar zafarozia kamar yadda ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar a jiya Asabar. ma'aikatar tsaron rasha ta ce sojojin ruwa da suka kunshi sojojin ukraine sama da 250 ne suka yi kokarin sauka a gabar tafkin da ke kusa da tashar a daren juma'a ma'aikatar ta ce an dakatar da yunkurin ne bayan wasu hare-hare daga jiragen sama masu saukar ungulu na yaƙi na sojojin rasha waɗanda suka lalata jiragen ruwa na ukraine guda ashirin ma'aikatar tsaron ta ce duk da kasancewar wakilan hukumar kula da nukiliya ta duniya IAEA e a tashar nukiliyar Zaporozhia gwamnatin Kip ta sake yin yunkurin kwace tashar. A watan Maris ne Rasha ta kama tashar, amma har yanzu ma'aikatan Ukraine ne ke gudanar da ita. Hukumar IAEA e ta aika da masu sa ido kan tashar nukiliya a wannan makon saboda fargabar karuwar tashin hankali na iya haifar da bala'in nukiliya irin na baya. Sakatare jiran Majalisar Ɗinkin Duniya a Tony Guterres ya sanar da naɗin tsohon ministan Senegal kuma jami'in diflomasiyyar Majalisar Ɗinkin Duniya Abdullahi batli a matsayin sabon wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Libya bayan da kwamitin sulhu ya amince da shi. Inda ya kawo ƙarshen binciken da aka yi na tsawon watanni tara a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tarzoma a ƙasar mai arzikin man fetur da ke arewacin Afirka. Amma gwamnatin riƙon ƙwarya ta Libya wacce ke adawa da batli ta bayar da rahoton cewa ta aiki da wasiƙar nuna rashin amincewa ga Guterres game da matakin nasa. 'Yan adawa na ta sanya ayar tambaya kan yadda sabon wakilin zai iya yin tasiri a ƙoƙarin warware rikicin siyasa da tattalin arziki a ƙasar. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na ƙarshe, John Kubis, ya yi murabus a ranar 23 ga watan Nuwamban shekarar 2021 bayan watanni goma yana aiki. jami'ai da mazauna ƙasar somaliya sun ce mayakan alshabab sun harbe matafiya akalla 21 har lahira a daren juma'a tsakiyar lardin hiran da yake magana da muryar amurka hakimin mahas mumin muhammad halin ya ce an kashe mutanen ne a wajen birnin baladwin wani gari mai tazarar kilomita 300 daga arewacin magadishu maharan sun yi wa matafiyan kwantan bauna ne a cikin motoci tara inda suka buɗe musu wuta ba tare da ƙaƙautawa ba tare da kashe fararen hula goma sha takwas. Mumin ya shaida murya Amurka ta wayar tarho. Ya ƙara da cewa sauran fararen hula uku ne suka mutu yayin da wasu mai da 'yan ta'addan suka dasa suka auna motarsa a yankin. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Hamɓararren shugaban ƙasar Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa na iya fuskantar shari'a kan ɓacewar wasu 'yan fafutukar siyasa da suka ɓace ganin yanzu an cire masa rigar kariya da tsarin mulki ya bashi bayan koma wasu gida. Rajapaksa ya tafi Colombo daga Thailand bayan da ya tsere wa zanga-zanga kan matsalolin tattalin arziki makonni bakwai da suka gabata. Yanzu dai babu wata shari'a kotu da ke gabansa saboda kariyar da ya samu a matsayinsa na shugaban ƙasa. Sai dai a mako mai zuwa za a aika wa Rajapaksa sammaci domin ya bayyana gaban kotun koli inda ake kalubalantar kariyar tasa daga ɓacewar wasu matasa biyu masu fafatakar siyasa hakan dai a cewa wani lauyan iyalan waɗanda lamarin ya shafa wanda ya ce Raja Faksa ya tsere da ƙasan ne a lokacin da ake shirin kai masu sammaci a watan Yuli. Bacewar na da nasaba da dogon yakin basasar A ranar Asabar ɗinnan ne jami'an sojin Iran suka bayyana cewa Iran ta samar wa garuruwa hamsin da ɗaya nata na'urorin kariya, tare da ƙari shirye-shirye tunkara duk wani hari da za a iya kai mata da ƙasashen waje. A daidai lokacin da ake ci gaba da samun takun saƙa tsakaninta da Isra'ila da Amurka. Kafofin ya labarin Iran sun rawaito mataimakin ministan tsaron ƙasar Bulgaria janar Mahadi Farahi yana faɗin cewa na'urorin tsaron za su baiwa Iran damar ganowa da kuma lura da barazana ta hanyar amfani da manhajoji ba dare ba rana bisa ga irin barazana da haɗari da ake fuskanta. Iran dai ta zargi Isra'ila da Amurka a shekarun baya-bayanan da kai hare-hare ta yanar gizo, wanda hakan ya kawo cikas ga ababen more rayuwa a ƙasar. Haka kuma Iran ta zargi Isra'ila da yi wa cibiyoyinta na nukiliya zagon ƙasa. Isra'ila ba ta tabbatar ko musunta wannan ikirari ba. Daga ƙarshe dubin dubatan masu zanga-zanga da masu ra'ayin mazan jiya da masu saucin ra'ayi ne suka haɗa ƙarfi da ƙarfi domin nuna adawa da gwamnatin Czech Republic da ke goyon bayan ƙasashen yamma a babban birnin ƙasar. 'Yan sanda sun kesa cewa jama'a a dandalin Wisconsin na tsakiyar frog sun kai kusan dubu saba'in a ranar Asabar. wasu daga cikin kungiyoyin da suka samu wakilci a wajen zanga-zangar sun haɗa da babban jam'iyyar masu kyamar baki da jam'iyyar masu rajin wanzar da demokaradiyya da kuma jam'iyyar 'yan gurguzu masu zanga-zangar dai sun buƙaci gwamnatin haɗaka da ke ƙarƙashin jagorancin firaminista peter fiala mai ra'ayin riƙau ta yi marabus sun soki gwamnati kan batutuwa da dama da suka haɗa manufofinta kan ƙasashen yamma Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na kasuwa a kai miki dole wanda ni ta abari na shirya zan gabatar. kasuwa a kasashe ya take kasuwa a kasar A yau shirin ya leƙa wata kasuwa da ake ce ma kasuwar Laraba a nan birnin da magaram. Ita dai wannan kasuwa matan karkara ne suka kafa ta fiye da shekaru ashirin. Tana kuma ci duk ranar Laraba. Kasuwa ce ta mata inda suke kawo itace na girki da magunguna na gargajiya. Na leƙa wajen masu itace inda na samu ana ciniki. Kin sayi wannan kin? to wanta ne gawan gawo na eh, mai kwari ne kina nan sha kudin rara ta jika kaji na ce da shi domin allah allah sai gida ki bar na ah, a da gaskiya ka allah bai baka ni tun da lahira zani hasiya to hasiya gashi na ganki anan kasuwar laraba ko mi kika kawo ice na kawo ice haskare muka kawo ke ne kike haskarawa ko koya ne a a ba ni ma nake haskara ni ma sara ne nake wani gari ne kika zo yes yanzu wani ice nawa nawa ne kike saida shi muna so sai ji da yan kai ba su saida ba su sai he da zuwan mu 150 130 140 mi ka samu ke kuma a nawa nawa kika siyo ni a san na so shi dala 100 kuma na kashe mishi 70 kamar na mine ne kika kashe 70 kudin mota dala arba'in takarda ishirin sabki adila goma goma ta kadugo kadugo da ake sabke mini shi kai duk kai guda takarda ta mushan daji da muke bashi yanzu na ce ta saya da hamsin hamsin ma ita kuma ta ce nawa ita ta ce da arba'in da kadugo tuwanin sani to tuwanin sani me kika zo siye nan ice na zo siye kamar kin dade kina sayan ice a wannan kasuwa na jima ina zauwa siye ta kai shekara tara zuwa goma me yasa kike zuwa wannan kasuwar kina sayan ice dan saboda ina samun sauki Iccen su yayi arha. Eh, su da sauki gaskiya. Sunana sa'adi. ko sa'adi ga ki na ganki a kasuwar Laraba kamar me ya kaki? Sai ice ne muka zo. Zo ne mu sai ice. To kasuwa da dama dama tun da anan ya hina gara ka sai a kasuwar Laraba da na gari. na izawa ne ko Eh na aikin sana'a mu ne muke sai kuma he wani sati hallo muke zawa mu sai. Sati sati muke sai. To ya kika ga farashin ita? Ah da dama dama. Hmm. Da dama dai ya hi dai siyan na Mafi yawan abin da aka fi samu a wannan kasuwa shine magani da mata suke kawowa daga karkara. Na isa rumfunan wasu mata masu sayar da magani. sunana hinda da garinmu taramni sallan bagin ta kan nan kasuwa da na baki da na hawa'i da na miyagu da na iska kin kai shekara nawa kina zuwa na kasuwar laraba na kai shekara shida na zuwa kasuwar ta laraba nan da sunana daga ina mai wando to nan du daga garin mai wando me ya kaki nan magani muke saidawa hau da hawa'i katsari sabara wannan bakin maganin wa wannan bakin magani bakin maganin baki na ga wasu kirina su kuma na menene Wannan na tsotsai ne. to Wannan maganin ke ne kike zuwa ki sassaƙo ki daka su ko koya ne kike yi? Nike zuwa ina sassaƙowa ina daka kayana. Ciniki Allah sa albarka. Ana samu. Ana samu. Sosai ma. Sunana Hadiza. To malama Hadiza ga ki a wannan kasuwa ta Laraba ko muna iya sanin me ya kaki? Lalle maganin nuka na taho sai maganin nukan zayi da kiruka na yara tunda yanzu duniya ta ɓaci kana tare da yaro baka iya ganewa ɗa namiji je bata maka shi kin dade kina zuwa na kasuwa lalle ko ba ai ba dai na kai shekarar da ta kai bakwai Suna na maryam muhammad to maryam ko ina iya sanin me kaki nan kasuwar laraba gaskiya kasuwar laraba kasuwar mu ce ta mata kuma ci gaban mu ce saboda ina sayan magunguna kuma ina huta alhamdulillah ina samu saboda kasan ina sayan na mata ina sayan na zahi ina sayan maganin baki ina sayan na miyagu ina sayan kare tambaya hal kai ko muka mun shekiya ina sai ina raba mata nima in sai da in samu na ya kike ganin farashin maganin a gaskiya ya farashin magani alhamdulillah ana in dai ka zo nan alhamdulillah zaka samu komi kuwa yake alhamdulillah ba abin da babu wallahi na gargajiya ne alhamdulillah na itatuwa wanda ake amfani da shi wanda aka san na sanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da babu ana itatuwa madam sani awwa garba na zo sayan magani ne maganin zahi katsari ne maganin zahi na sawa a cikin kunu tare wannan magani dan hadiya magunguna dai ga sanan dai shi a sakararen imine menene ba a sakarara suna kaman shi na gyara mara ne shi ma na zahi ne kaman kin daɗe kina zuwa wannan kasuwar na yi shekara kamar biyar eh ina siye na kuma ya da zango a rumfar wata mata mai sai da kayan da'a Hawa mai magani ana ana min kiranye tsunguli. In da mutu ta balle takalunta ta zo na rihin asiri dai a gurin Allah akwai shi kawai. Ta gani wancan kwai ne ko ne? Wannan i eh, wannan kwai ne. Kwan menene? to sai a ce kwan zaman lahiya ne wannan mana kusa ne kuma mutum in jikin shi ya dan rage to in yi zo an wani da shi gaskiya dai bai aji ba kuma ne mace dai wannan kuma nan dai nan ina ganin kamar wurin mata ne nan kin zo wurin mata kawai hajiya mhm. kin ga wannan shi ko ko an bakasiyan siyan ne to in dai mace tana wanke gabanta da shi da uzunin Allah dai za ta samu lahiya ga wani ice ina gani wannan ice mm. kan tsani sunan shi gigita maza to kuma aka gigita namiji ina labari a gigita ba wanda zai huta da gudu ba ce ah, na ga mata sun kewaye ki ga sunan sai eh, layi ake yi inda muka zo nan da uzunan Allah kai sai godiya kawai eh a kina gani ba da irin ki ai ta wani ba sai an yi bincike shi ba ma kin daɗe kina zuwa na kasuwa ta Laraba da mu aka kawo ta su ma masu dako ba a bar su a bayi ba na yi kicibis da wani malami da ke zuwa yin dako kowace ranar laraba a wannan kasuwa mama ishau ana ce mun dan juma mama ishau biya sana'a ka tura kura haka dakon nan kama wani kaya da aka ce dauki ka kai unguwa kaza wuri kaza haka nan ne aikin ka dade kana zuwa nan kasuwa ta laraba wallahi na dade shekara ta kai ashirin ko talatin ma tun yan magani ma da guda hudu ne ko uku ko ba su wuce a kilga ba ishirin ishirin wani talatin wani goma kai abin da dai mutum daidai ruwa daidai tsaki to madalla masu sauraron mu duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na kasuwa a kai miki dole daga nan sashen hausa na muryar amurka ni tamar abara nake cewa mu kasance lafiya Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi. Gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku duka masu sauraro nasihar Lahadi. Ni ne mai suna Reverend Fada Melchizedek Saiga ta Dayosin Katolika ta Yola, jihar Adamawa, arewacin Nijeriya. Taken abincin ruhaniyar mu ta wannan lahadi tana samuwa ne a bisharar Luka Sura goma sha uku aya ashirin da uku zuwa ashirin da hudu wadda na cewa. Sai wani ya ce masa, ya Ubangiji, waɗanda za su sami ceto kam kaɗan ne, sai ya ce musu, ku yi faman shiga ta kunkuntar kofa, don ina gaya muku mutane da yawa za su nemi shiga amma ba za su iya ba in ji fadi mai tambaya baya batawa kwadayi mabudin wahala waiwaya baya adon tafiya waɗannan kalamai da tambayar dalibi ta bisharar yau da kuma amsan da ubangiji ya bashi na jawo hankulanmu ga tabbatacciyar rayuwar addini zuwa ga ceton da ubangiji ya alkawarta mana. tabbatacciyar rayuwar addini wanda na kai ga ceto ubangiji na so mu gane ba ta samuwa da sauki rayuwa ce ta saurara da kokarta aikata kulle yomi maganar allah rayuwar bi ga yata ne ga jimriya wato daukan giciye kamar yadda almasihu da kansa yayi rayuwa ce ta ɗanya da kalmar allah da kaunar allah fiye da kome rayuwa ce ta kaunar sauran yan adam rayuwar kokarta kulla yomi shaidar gaskiya nuna adalci da aminci ga kiran da aka yi mana ta baptisma bari gracian allah ya bishe mu ya samu dace amin madalla yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu ku da warhaka, ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon ya leƙa maraɗi a jamhuriyar Nijar inda ya tattauna kan mahimmancin ba da tallafin jini wato blood donation a turanci. ba da tallafin jini a asibiti abu ne mai mahimmanci musamman don marasa lafiya da ke da buƙatar ƙarin jini da gaggawa kamar waɗanda suka yi hatsari mata masu juna biyu masu fama da amosanin jini da sauransu duk da cewa ba da tallafin jini yana da mahimmanci akwai waɗanda ya kamata a ɗibi jininsu domin jin ko su waye suka cancanta su ba da tallafin jini don ajiyewa a bankin jini na asibiti ga hirar da abokin aiki na da ke maraɗi a jamhuriyar Nijar Mansur Sani ya yi da shugaban bankin jini na babban asibitin maradi wato mamman aminu bura harka jini a takaice a maradi mutane suna iyakar kokarin su ba da jini suna iyakar kokarin su amma duk kuma kokarin hayo bai isa ba saboda masu bukata suna da yawa su wane ne masu bukatar jini ko kuma suka yi bukatar jini to wanda suka yi bukatar jini ne musamman gidan uwa da da za a kawo mace manon a gulguje daga kauye tana zubar da jini wajen aihuwa ko kuma an tana nan kin ma wajen aihuwa ta galabaita sannan eh, wajen yara kanana wani lokacin da muke ciki na sauran cizon sauro ko kuma masu haɗarin mota da sauran cututtuka da dama wanda ake buƙatar jini a halin yanzu. Idan muka yi duba menene fa'idar ba da jini a likitance ko kuma a bangaren lahiyar dan adam a takaice. Fa'idar ba da jini tana da yawa kashi biyu ko kashi uku. A likitance in ka ba da jini kai da kanka in dai lahiyar kalau ya cancanta ka ba da jini ka cika ka'idodin ba da jini to idan ka ba da in Allah da zaka ji daɗin jikinka zaka je kamar an sauke ma kaya. Sannan wajen kuma taimako na addini in ka taimaka ka ceto rayuka ba ma raɗe ka tambaya ko da ɗaya ne ka ta amma rayuka da yawa ne ka ta saboda shi wanda ka cetan zai wa al'umma aiki. Wa ya kamata ya ba da jini ko kuma wasu irin ka'idoji ne masu ba da jini ya kamata a ce sun cika. Wanda ya kamata ba da jini mutum balagi shekara goma sha takwas zuwa sittin ga wanda bai taɓa badawa ma wanda ya sa badawa yana kai har shekara sittin da biyar amma ya zama to mai lahiya ne ba shi da wani ciwo ko kaɗan ko na ciki ko na waje sannan mata suna iya badawa amma ya zama to masa ba sa goyo ba su da juna biyu kuma ba sa cikin haila namiji yana iya badawa duk wata uku kenan yana iya badawa so hudu a cikin shekara mata suna iya badawa duk wata hudu kenan suna iya badawa eh, so uku a cikin shekara wannan zuwa manyan gimshiki na bada jini za a iya tantance jinin mutane duk wanda ya bada jini ana nuna bada jinin yana nuna cewa lafiyar shilau ko kuwa A'a a cikin ba da jini kuna yin bayani ga wanda yake da wata matsala a cikin jinin shi domin ya dauki mataki ko ko a'a kuna dauka ne idan kun dauka kun ga wata illa ga jinin kukan zubar da shi kuma wannan mutumin ba tare da ya sani ba binciken yana hawa biyu hawa na farko kahin ka bada an ka zo sai an maka tambayoyi a gani in ka cika ka'idodin wannan da na zana dazu ya zama kana da lahiya a shekarun ka sun ka sha takwas zuwa sittin kuma yawanin ka ya ba kilo hamsin baya in ka cika wannan ka'idodin aka ma tambayoyi baka da wata rashin lahiya da kasan da ita ko kuma da ake ganin ta a cikin ka to wannan sai a ɗauki jinin ka to kashi na biyu kuma shine jinin aka ɗauka dole sai an tace an bincika shi a gani kowane irin kala ne sannan kuma a gani baya da cututtuka guda hudu kamar da doka ta nan ƙasar Nijar ta ba da dama a yi a horon masasara a da be sannan da ciwon sida kuma da ciwon sanyi wannan guda hudu su ne ake dubawa a gani sarkalan in ba ta da su in tana ɗaya daga cikin su sarkar na ba ta da amfani sai a kone ta a zubar da shi. Shugaban bankin jinin ya kuma yi kira ga jama'a da su ƙara ƙara jajircewa wajen ba da tallafin jini musamman a wannan lokaci na damina da ake fama da cututtuka kamar zazzabin cizon sauro da sauransu. A yanzu ana buƙatar sosai mutane su ƙara jajircewa saboda jinin yana so ya karanci me yasa saboda masu bukatar jinin a yanzu sun yi masu badawa da yawa wanda suke bada da sibilla na raɗin kansu ba su da yawa tunda yanzu a kaɗan a da salka ɗari duk wuni daga yanzu a sai zuwa gaba sai a da salka ɗari kuma ba a samu samun masu ba da dara ɗin kansu mutum talatin za su zo wanda ake cewa volunteer su zo su ba da jini. Za a iya cewa wanda kuke amfani da shi kusan ajajje ne wanda ya jima a shi. A yanzu baya jimawa. Wanda aka ɗauka a rannan shi ne ake tacewa da an tace kuma mutane suna jira an ba su shi ne baya jimawa. Saboda haka muna buƙatar ƙwarai sosai gudunmawa ta jama'a su runkuya su zo su bara dan a samu jinin nan a tace a aje katihu wanda ya zo a gaggauce a ɗauka a bashi. Tunda duk katihun da aka yi da wuya ya yi kwana ashirin ya yi kwana biyu a aje da ka zo kawai ah, an saka ɗari aka samu saka ɗari na cikin kwana biyu ta ƙare saboda sun muke mutane su yi haƙuri an ce su kawo wani a mai da gurin kasa hasala su gani ko gama an hana su ne a musamman wanda suke da kar suke bada jini kai ka bada shekaran jiya ko ka bada nan da wata guda lokacin bada ka bai ba to ka zo gidan bada jini an ce babu jini sai kai ta mamaki ya aka yi kai da kake bada jini kuma an ka zo a ce ma sai ka je ka nemo wani to halin da ake cikin ne yanzu babu jinin tatacce shi a ajiye duk an shanye shi dole wanda za a ɗauka a lokacin shine za a bincika a tace ko mutane suna tsaye hannu da hannu kawai a rarraba musu ta har ila yau abokin aikin nawa mansur sani ya zanta da wasu da ke ba da tallafin jini suna na kabiru a garin danja ne shekaran ka nawa karata ishirin da ɗaya kabiru gashi na iske kana ba da jini wani naka ne abba ya lahiya yau dai ne na bada na fara bada na jinin ga to menene dalili dalili akwai wani can garin abila shine a kara za a kara mai jini to mun ah, ka taba jin cewa ana zuwa a bada jini baka bada ba sai yanzu da ta kama maka eh gaskiya haka nan to menene zaka ce ma al'umma domin su rinka bada jini ba sai in nasu baya lahiya ba saboda gudun irin haka da a ce sai in ka zo a ce sai an ɗiba naka in ya kasance akwai shi a shi kenan kaga za a yi amfani da shi za zaka ce ma al'umma matasa yan uwanka zo su taimaka ma yan uwansu marasa lahiya su taimaka musu da su ba su jini su ma a iba jinin su a ba waɗanda marasa lahiya sunana shafi'u lauli usman ka zo an san jini ne ko ka zo bada a'a na zo kawo kanwata ne ta mana ta cikin harka saboda gaskiya a harka akwai ci gaba cikin ta Allah muna jin daɗi su Allah kawo da lokaci da lokaci kake zuwa ka ba da jini to gaskiya duk bayan wata uku yana zuwa yana ba da jini tun jimul says yake ba da jini na kuma alhamdulillah in na zo da ina samu kuma taimaka ma jama'a to ya kake shiga cikinka da kake ba da jini to gaskiya alhamdulillah ina ji na yaro na yadda nake son kana kuma jikin Allah Allah ba da matsala komai cikin rayuwa ta daɗi kawai nake na ba da ka ce masu jin tsoron zuwa ba da jini to gaskiya su bar jin tsoro saboda shi jin tsoro yana sa wani ba zai dawo ba amma idan ka zo ka ba da wani ma zo bada sai a ji daɗi ba sai ta kukan maraɗa ba babu jini babu jini babu jini amma in da yawaita to insha Allah kumi da kumi za a samu alheri cikin shi. Malaman addinai guda biyu wato musulmi da kirista ba su yi ƙasa a gwiwa ba su ma sun jaddada mahimmancin taimako musamman don ceto rayuwar dan adam. Ni ne muhammad Muniru na Shehu Umaru wanda ake cewa mai tarbiyya a nan maraɗi ɗan tudu bagalam. Dole addini na musulunci ya kuɗaitar da musulmi musulmi ya taimaka kama dan uwan shi musulmi musamman wajen sha'anin ba da jini daga ceto rayuwa ne eh, ciyarwa da ake yi a taimaka mutum da abinci dan a ceci rayuwar shi ne shi shi abinci an gama mayunwaci a taimaka mashi dukkan shi dan a ceci rayuwar shi ne to wanda ya haka zai samu sakaya mai girma wurin Allah sakaya shi ko Allah ya mai sakaya da aljanna ba mutum dan adam ba dabba ma idan musulmi ya taimaka mata zai samu sakaya wurin Allah eh, ya zo a hadisi ingantacce cewa wata mace ce mazinaciya ita sana'a ta zina kawai shikenan silan sai ta ji kishirwa sai ta zo bakin rijiya sai ta iske kare yana cin kasa mai damishi shi ma kishirwa ta kuro shi bai samu ruwan ba bakin rijiya kuma ba da za ya ɗebo sai kama yana cin kasa mai damishi don ya ji dan sanyi sanyi sai ta ce wannan karan abin da ya koro ni shi ya koro shi sai ta ɗauko mayafinta ta ɗarma ga takalmanta tana takalmi safa ta zuba a cikin rijiya ta ɗebo ta sha tabba karan ya sha a hadisi ta inga cewa saboda wannan karan da tabbar ruwa ya sha kishuwa bata kashe shi ba Allah ya saka mata ya sanya ta aljanna to musamman balle mutum wanda ya taɓa kama musulmi dan uwan shi mutum ko yana da girma a wurin Allah Allah ya faɗi wala karramna bani adama hakika dan adam Allah ya fifita shi akan dukkan halitta annabi ya ce al khalqu ya lillahi su duk halika iyalin Allah ne wanda da yahi sunan Allah mai kyauta mai iyalin Allah kyautata ana santa ta kowane fanni musamman wannan ta ce tore in mutum ka taimaka Allah ya raya shi da dalilin ka to an Allah ce kamar ka raya da mutane baki da kamar kamar da wanda shi ma ya kashe rai guda kamar ya kashe rayukan baki da wanda ya rai daya kuma kamar ya rayuka duk baki da su a lafiya ai komai sai da ita ibadan ma in babu lafiya ba ta cika kaga sallah musamman ya kariba in mutum ba lafiya ai tsayuwa ma ba yi balle sallah daga tsaye ake so a yi in mutum ya kai ba lafiya kaga sai daga zaune har ta kai ta gare shi kenan kaga ibadan ma sai lafiya to lafiya shi yasa annabi ke horo ke cewa mutum ya ribance ce lafiya shi hanyar shi lafiya ta same shi akwai lafiya annabi ya ce lafiya da samun dama wasu ni'ima ne guda biyu inda mutane da yawa an ci kasuwar a cikin su so ake sa da mutum na lafiya ya samu ya ta ibadodin ka rashin lafiya ta zo ta hana haka nan in mutum yana da samun dama ya ta ayyuka waɗanda ka rashin dama ya zo hana shi da sauransu sunana fasar umar jibrila shugaba na wannan iglis da ake kira da ita peniel a nan maradi kuma nijar gaba daya ga littafi mai tsarki ban gaba inda aka hana bayar da jini ba so abu wanda yake da muhimmanci shine mu iya sanin cewa lalle jini rai ne mutum in ba jini a cikinsa ba zai rayuwa ba ba zai iya yin rayuwa kuma da bangare daya ba so in ana iya hana ba da jini na ci ba lokacin da aka samu mutum yana kwance baya da lafiya ko kuma an ce jini ne ya kare mishi to kai kana nan kuma kana da jinin ga irin adadin abin da ake bukata domin ya rayu tunan dole ne mutum ka tsaya saboda tausayin wannan ran domin kada ya fita da dalili eh, in ka yarda ka Eh, baka bayar da wannan jinin ba zai nuna cewa kana da niyyar mutumin nan ya mutu so amma taimako wanda ya kamata kai na farko shine bari ka bada wannan rai domin ya rayu tare da kai kuma a ci gaba da dauka Allah tare da shi wanda ya ceci rai dai <laughs> wannan lada na ubangiji ne shi ya san sakamakon da zai mishi mutum ba za ka iya nuna cewa ga irin adadin ladan da za a bama mutum ba tunda kai ba kai ne ke bada ba amma Allah ne yake bada ladan shi ya sani abin da yake iya bama mutum masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani da ke maraɗi maradi a jamhuriyar Nijar. Ni Hauwa Umar da na gabatar nike cewa mu kasance lafiya. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar imel a sashin hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.